الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar Khalil Shahi na 175 kuma juz'i na farko muna cikin badin Hajji. to abinda malam ce. bayan an yi magana a kan abin da ya shahi wafi sai ya dawo sai ce sun sa'ayu ko? to sannan sa'ayi bayan an ƙara ɗawafi saba'an an zagaya bakwai kowannan sa'ayi bayan safa wal marwati tsakanin safa da marwa a taso daga safa a zo marwa a taso da marwa a zo safa to in an ka taso da safa an ka zo marwa maratan an yi shauɗi ɗaya wala audu ukura komawa kuma an yi shauɗi biyu <laughs> wani shauɗi na daban ke da shi muna tare wasu hatuhu bai mai ɗawafi aka yi samuku? eh manji ba oho bayan safa wal marwati minhu bada'un daga safa aka warawa an shi kamar sananne na ga kowa ko daga safa aka farawa daga safa yan an fara maratan zuwa marwa wala auru ukura ko dawowa shi kuma shauɗi na na daban biyu kenan so mu zo wata ya hatuhu bi taqaddumi dawafin ingancin sa'ayi ingancin sa'ayi mai kasancewa na amma daga ba ta dawafi gabaninsa sai dawafi ya gabaci sa'ayi sannan za a yi sa'ayi shi inganta wannan sharaɗin sa'ayi na an ji magana ga to wane dawafi na zai gabata idan ya sa'ayi ba da gabata dawafi babu sa'ayinsa kamar wanda ke cewa na ce masallaci maimakon iya dawafi sai ni sai ni fara sa'ayi sannan da wani dawafi sai ce ai ayayi ya yi injuwa a'a wasu hatuhu da takardu mai ɗawafi. muna tare da kuwa dawafin nan ko ya zama na kudumi ko ya zama ɗawafi na ifaba ko kuma yadda zai kasancewa gaba akwai magana wani wa farziyatahu ya yi niyya kuma harlancin shi dawafin nan amma niyyar ayi ya zan farilla ba lalai ba ne amma ƙudurta na farilla na zuwa ƙari shi shi wannan lalai na muna tayi? ne ba su gane ba wasu kai ka gane ke sai karatu wa illa in bai niyyar farliyarsa ba kamar ya yi ɗawafi na nafila ko ɗawafin ƙudumi to da ya taho ga ɗawafin abin nan a ifaba sai niyyarsa da nafila to da ya ne sar nafila sai ya sa a yi baya gare shi ma na dunkule wurin nan wa'illa ka gane shi ka ga hiru hmm. Mm-hmm. Mhm. Mm. na faliyatahu don ya jahilta wajabci ne fa alaihe dam an gane karatun wadda yake an gane wadda karatun da yake to an gane mutu karatu eh? wato mun shigo rango amin idan mutum ya zo bai dawafil quru da wara'i wafil ifa ba to lokacin da ya zo bai ifa ba sai shi bai ya farlancin sa ba amma gabanin shi ifa ba ya yi wafil na nafila ko wafil kuru ne to kuma sai ya zo yana ganin da wancan tawafin da wanga da ya na kudumi da wanga da ya na nafila da wanga da zai na ifaba kamar duk guda ne lissa ya zai yana ganin duk guda ne sama saboda shi haka ɗaya taimaka to daga baya bayan ya ƙare sai ya zo ya sa a yi bagal sai ya zo sai ya yi fatawa to abinda za a za shi gari shi fa'alai hidam muna tare da kuwa sai ya bada jini shi a farfarta to mu zo amma fa alaihi dam da ake magana ko da yake magana da an kawo jidda za a yi wa gida amma inda makka na yayi tambaya sai a ce kuma ya dawo fil ifala ya dawo fil ifala mai mai tafi baya shi ko da ka karanta jawahir ka kawo fa alaihi dam ko in ya gaba gare ka ji a shi in ko bai nisanci maka ba ya mai su abin da yake fardiyati iya mai su abin da farilla wasa ba da hu wasa wala dan ba alaihi muna tare da kuwa iya koma ya mai sai da niyyar fardiya to wancan sa ayi da ya bai inganta ba don ya yake bayan da wafu nafle tun da bai inganta ba wasa a ba'adar sai shi sa yi baya gare shi sai yi baya gare shi fala dan alaihi amma in ya riga ya baro maka yana jidda sai ji wannan to an gamsu an karba amma fa alaihi dam sai ya buga maka a sai halga a sai mai rago a yanka mun ji wannan rango to mu sai gaba eh fa alaihi dam sai ya buga ai su alaihi suna can eh ban ji ba ai ƙabilul hadaina kuma ƙabilul hadaina da ba shi na bayana halatta ainihin wanda yana eh, na cikin karatun muna sai kare mai yawan magana wanda ana yanka Najeriya ko to mutai karatu waraja in lam yasiha dawahu umrati hirman waraja hirman an ganai an ganai shi shi ma wani rango da kun karanta nufza ko a'a shi bayanin hajji wa umrati wannan na rubuta ko wannan jumla ciki hmm. so da yana karanta karfu wara ja hirman in lam yasihha dawahu umratin ya koma muhuriminsa sa idan dawahi ne na umra bai inganta ba muna tare da kuwa wato ya zo ya yi harma da umra ya zo ya yi dawafi ya yi sa'ayi ashe ko da ya yi dawafi ya sa'ayi ya dawo masauki ya dawo masauki tawahi ne na umra bai inganta ba Ya ya tambaya ga malami gashi ya yi ɗawafi gashi ya yi sa'ayi mai umra ya yi ne ya kammala umra ya saura aski wamsa da halƙihi ya ba da fidiya saboda aski ne ɗawahin umara bai inganta ba sa'ayi bai inganta ba yanzu cikin umara sai mai rage harama ɗai ta rage to aski ne da ya yi na misadin mahallar bai dace da wuri ba yana matsayi ne na muhurimi ya aske kai saboda haka zai fidiya zai fidiya to in ya yi fidiya yanzu ga ya an ce ya koma muhurimi ya mai da harami ne ga jiki to in ya zan bai zan muratut ba mai kuncin lokaci ba sai ya koma masallaci ya ce ya fi na umra ya zo ya sa'ayi na umra ya dawo ya ba da kai ne a koma sa musa a dukkan. ya ya ya tahalluli wancan aski da ya shi na zai fidya saboda shi to wagga biyar. ana iya yin sanar a wani magana da kake da zuwa muna tare? Uh -huh. yanzu wannan ana yi ne najeriya wanda ya aske wani gashi ko kaɗe wata kaiwa in bai da wani abu yana iya ne nan fidiya don abin da a fidiya to ana iya ne nan amma abin da addamu ƙabilul hadai to shi sai can na mu ci gaba da karatu muna tare ko? to wa a harama ba da sa'ayi ya hajji muna tare da kuwa an gano wancan jimla da muka ambata yanzu idan kana matsayinka na mai mahajjaci matsayinka na malamin alhazai sai mahajjaci ya zo ce maka akar maka laho na zo na ya harma da umra amma na zo na ya dawafi na sa'ayi amma bayan na zo na ya aski na dawo masauki na gane dawafi na bai ba sai yana cikin tagwa da wando sai ka ce ina ina haramin ka sai ce yana mutum ka ce maza ka ce kwabe tagwa nan da wando ka sa harami ko ma daki ka ce kai dawafi ka ce kai sa'i aka maka la na ci ka ce in ka gama akwai masa aska a bikanka in ka gama ka sai rago ka yanka har abin nan umra ta kare muna tare mun gama da wannan haka ɗaya za a yi to yau ashe da ya zo ya ɗawafi ya sa'ayi bai zo an kai mai aski ba ko kuma ya zo an yi mai aski to shi na malaki wa ‘yan a harama ba da sa'ayi da hajji ‘yan haɓa ya ƙara sa'ayi umra ya harma da hajji ya yi faƙarinun ya zama mai kirani wai an gane yaran mai kirani to tun da yaran mai kirani domin ɗawatin sawancen da ya yi ba ta cina yanzu abin da ɗaya rage mai na harama abin da ɗaya rage mai na umra harama to yanzu ya shigar da hajji to tun da ya shigar da hajji kuma ƙarshen sa'ayi ne ba ta ce to abin da za a ɗauke shi kamar bai ɗawafi ba kamar bai sa'i ba muna tare da kuwa to in ya ƙare ni za a yi in ya ƙare abin da za a yi sai ya ba da jini na kirani in ya yi aski can sai ya ba da jini na askin da ya yi jini nawa biyu an gane wannan to mutahi ka gane? kada waful ƙudunu ‘yan sa'aba da mu waƙata sara hmm. shi halilu kenan wai ya koma makka wa raja'a muna tare da kuwa ya koma makka inda ya zai ya haɗa wafin ƙudu na shi haɗa wafin ƙudu mai ɗi da ɓatacce ya zo da har ma da haji ifradi ko ya zo da harma da haji kirani sai da dawaful qudumi bayan dawaful qudumi sai sa yi bayan dawaful qudumi dawafi ne na qudumi da ya bata cina ga sa ya dauka ya rabka bayanai to kuma lokacin da dawaful qudumi zuwa ɗaya ya sa ba irin masu jin masu jin ƙari a jikana ba ba ya ƙara ɗawa fulƙudu mai wani ɗawafi na nahila da gaba fulƙudu mai sai ta zuwa sa'ayi to shi ma idan ya tuna lallai na sai ya koma makka don mi domin ɗawaful ifaba ya maimaita shi sannan ya sa'ayi baya gare shi domin tsawafin ifada da ya yi bai sa'ayi ba saboda jingina ta yi da ya yi sa'ayi bayan ni bayan tsawafin ƙurumi tsawafin ƙurumi ko ce na sa'ayi bai inganta bayan tsawafin fasili to shi na mala ya kurshe wurin nan ka tsawafin ƙurumi in sa'a ba da hu waƙata amma da lokacin da tsawafin ƙurumi mai jin ƙani ga jikana ya ce bari in koma yin wani tsawafi na nahira muna tare da kuwa to inda ya yi ɗawar rukunin ya gama ya ɗawar su nahila sannan ta yasa a yi bayan su to an amsa amma ya bada jini na dafa to shi ka da ya ce ma waka ta tara ya taɗe ta daga ɗawar rukunin ina misali wani fa zaki haka nan ɗawafin ifada da shi mai tamattu'i ya ɗawafin ifada amma ɗawafin ifada ne ake ɓata na sai bayan ɗawafin ifada batacce sai ta sa yi da ya sa yi nan har ya baro abin nan makka bai gano ba sai daga baya amma lokacin da ɗazul ifada inda bai jin kanyi na ya koma da wasi baya gare na na'ila to shi na ma yace illa ya ta dawa a ba'dahu ko ba haka ba sai inda ya wani na ta ɗauki baya gare shi wala dama babu jini inda da ya kare ya ta dauki baya gare shi ya zo sa a yi baya ne to wala dama mun kare da wannan magana mu zo hillan iyakar jumla kenan domin shi lalila lokacin da yake hijamaratul aqaba ko ni ya halatta gare shi illa wa saidin wa kuri haɗini sai bayan kabula sai mata da turare sai mata da farauta wa kuri haɗini an karanci turare a wannan hali muna tare da kuwa a'a to mu zo ka ji ga magana wanda ya baka wafin ifada wanda ya dawa wafin ifada ɓatacce bai gano ɓatacce na ba sai da ya ban makka ko bayan dawa wafin ifada ya sa yi an ce ya koma makka ya yi dawaful ifada to amma in ya koma makka wani shi dawaful ifada wa ta mara eh da kuma magana ba ko bai kaje wannan magana take halawa a atamara sauƙi gare ai magana ka ji aka mara wata magana ta daban in ya dawo makka wurin shi dawafi na ba ya zo shi sa'i da zakkuwa ta makka cikin wadda da zaki babu talbiya domin talbiya ta yanke tsoron da an ka sauko da arfa sannan ba wani abu wanda za shi na wata alama domin hillan na da can da ya ke masallaci ɗaya yau ya zo shi ɗawafi na ibaba shi maimaita yi ya ƙare ni ya ƙare aikin hajji ne to in ya ƙare sannan shi ta hilli wa aka mala zo da umara <laughs> hmm. ga ci gonan wal aktar amma mahi yawan mallamai sun ce ya zo da umra in ya zama daga sanda ya bar maka ya gida ya tafi iyali domin ya bayyana wata alama wata sha'ira sha'ir ko ba sha'ir ba ya bayyana wata alama ba wai in ya zo zai ɗawafin ɗin sa'ayi zai tawar umra ba a'a to in an ka ce ya zo da umra ina maganar da malam ya yi can baya ina maganar da malam ya can baya babu magana wata babu magana wata ma cikin wata ko bai ta ba eh

jin da aiko da ɗaya zai a babu sai ya zo ya ƙari da wafi ya ƙari sa'ayi sannan ya koma abin da masjid Aisha ko ya koma tan'i a abin nan jirana sai ya zo da umra a'a shi me kuka mace da karatun da an kai eh a cewa ya harami zai sa ko kurtuwa yi zina sunan da an ka ya jamra ba a ce maka wani riba fi sau ba ihramihi ba misali ɗaya ka tura harami da ce maka na aikin ka sai jallabiya ka sa ko ka so ka yi dawabi ka sa ko ba a faɗa ka nan baya ba eh, eh ba su fi dawa nan cikin zali nan za a kwana wani laji ko sama karatu na gaba amin